gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba A yayin da masana ke ci gaba da lalubo hanyoyin maslaha game da jimami da tararradi da janye tallafin man fetur ya jefa 'yan ƙasa a gabar da kotu ta hana shiga yajin aiki. Majalisar Dattijan Najeriya ta amince da sunayen mutane ashirin da sabon shugaban ƙasa Tinubu ke son naɗawa a matsayin masu bashi shawara. Majalisar Wakilai ta Tarayyar Najeriya ta ayyana ƙaddamar da jirgin Najeriya eya a matsayin wani salo na hana ko kuma sama da faɗi da dukiyar baitulmalin talakawan Najeriya. Tsohon kwamishinan yaɗa labarai a gwamnatin Gandujiya, Comrade Muhammad Garba, ya ce da alama makusanta sabon gwamna Abba ba su bashi bayanin gaskiya ba a game da zancen cefanar da asibitin asiya bayero da aka ce wai tsohuwar gwamnati ta yi a yayin da jam'iyyar apc ta yi tur da allah wadai da aikin rushe gine-gine masu kawata birni da janyo hankalin masu zuba jari da gwamnatin abba gida-gida ke yi sabuwar dambarwa ta barke tsakanin lauyoyi game da halaccin rusau ko akasinsa daga gwamnati a ƙarƙashin hurumin doka duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim Ishaq dan uwa Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya ba da dama. Kamar yadda aka sani yanzu haka ƙasa tana cikin yanayin tangal-tangal ko jimami da tararar dinya za a yi a rayu sakamakon tsadar da litar man fetur ta yi bayan cire tallafin man fetur ɗin daga sabon shugaban ƙasa Bola Tinubu bayan rantsar da shi a matsayin sabon shugaba kenan lamarin da ya janyo ta'azzarar farashin kayayyaki da dama da kuma ƙaruwar wahalhalun sufuri. Ga dukkanin masu biye da kafafen yada labarai sun kwana da sanin cewa a yammacin jiya ne wata kotu ta hana kungiyoyin kwadago shirin su na shiga yajin aiki, wanda kuma har zuwa yau bayanai sun ce ana ci gaba da tattaunawa tsakanin su da gwamnati kan yadda za a warware wannan matsala talaka yayi rayuwa cikin salama. Kuma daga cikin shawarwari da NLC da TUC din ke bayarwa sun hada da samar da matatun mai masu numfashi cikin ƙasa. da kuma gyara mafi karancin albashi sakamakon yadda rayuwa ta yi tsada. Hatta masana a mahangar tattalin arziki suna da shawarwarin abin da ya kamata a yi a wannan gaba da aka jingine batun yajin aiki, wanda a cewar shugaban cibiyar da ke kiraye-kiraye kan da'ar sarrafa dukiyar gwamnati da ci gaban al'umma FIDAG, wato Dr. Abdulsalam Muhammad Kane, ya zama wajibi gwamnati ta yi duba gare su, muddin ba so ake ciwon damuwa ya kashe talakan Najeriya ba. buƙaci gwamnati dole a ɗinka albashi mai dubu talatin ya koma sittin haka haka. Na biyu wajibi ne a rage kwanakin da ma'aikata za su riƙa zuwa aiki. Maimakon kwana biyar a mai da shi kwana uku. Maimakon awa takwas a kowace rana to a mai da shi ya koma awa biyar. Sannan dokan mafi ƙanƙantar albashi cewa ce duk bayan shekara biyar a rika sabunta albashi to albashi kamata ya a shekara ta dubu biyu da sha biyar a sabunta shi ba a yi ba sai shekara ta dubu biyu da sha tara akwai bukatar mu ma'aikata mu bukaci gwamnati a biya mu a riyas ɗin waɗannan shekaru da aka yi ba a sabunta ba in ka dawo ɓangaren al'ummar ƙasa ga baki ɗaya wajibi ne gwamnati ta abin da ake cewa price control na biyu wajibi ne ƙanana da matsakaitan masana'antu masu sana'a ƙanana da makamantansu a yi musu tax waiver a ɗaga musu ƙafa wajen biyan haraji aƙalla na shekara ɗaya waɗanda suka ci basi daga bankuna su ma a yi musu abin da ake ce moratorium a ɗaga musu wa'adin biya sai nan da shekara ɗaya ɗalibai wajibi ne a samar musu da motoci da za su kai su makarantu kyauta mu kuma al'umma ƙasa a samar da public mass transport system ya zamanto al'ummar ƙasa idan ana ɗaukan ka a naira ɗari yanzu ya zamanto naira ashirin ko talatin za ka bayar idan gwamnati ta samar da waɗannan ababen hawan idan gwamnati ba za ta iya yin wannan ba to abin da ya kamata a yi don allah don annabi a ban mana wannan tallafin namu na mai na ɗaya sai gwamnati ta bincike ta gano menene hakikanin litan man da ake sha a Najeriya. Na biyu gwamnati ta binciken hakikanin nawa ne wai ake biya subsidy din nan shekarar da ta gabata sun ce sun biya tiriliyan bakwai daga januwari zuwa jun na wannan shekarar sun ce sun biya tiriliyan uku har da miliyan ɗari uku da sitin gwamnati ta bincike ta gano wai gyaran matatun man Najeriya guda hudu a ina aka kwana a wani mataki ake ciki gwamnati ta dakile satar ɗanyen mai da ake da fasa mana bututun mai abu na ƙarshe wannan dama da aka ba NNPC ita kaɗai ce take iya shigo da tataccen mai wannan damar a ƙwace ta daga hannun hannunsu wajibi gwamnati ta ba da dama ga duk wani ɗan kasuwa da yake son ya shigo da mai Najeriya a ba shi dama ta nan ne za a samu sauƙi akan wannan hali da ake. Dakta Abdulsalam Muhammad Kani kenan malami a sashen nazarin tsimi da tanadi daga Jami'ar Ilimi ta Sa'ada, Rimi Kano. hata majalisar dokoki ta ƙasa wasu na ganin cewa lokaci yayi da ya kamata ta shigo tsakani kan wannan kike kaka domin a matsayin su na wakilan jama'ar ƙasa su ne a haƙu wajen fayyace wa gwamnati abin da jama'a ke ciki tare da taka wa lamarin birki idan har jama'a ba sa so. Sai dai kuma a yanzu majalisa ta tara da ke shirin gama aikin wakilci ta yiwu wannan ba shi ne a gabansu ba. Haka su ma sabbin wakilan majalisar ƙasar da alama a yanzu ba abin da ya fi ɗaukar hankalinsa kenan ba illa batun rikicin shugabanci kuma nan da sha uku ga wannan wata ne za a yi zaben sabbin shugabanni na majalisar ta goma tare da rantsar da mambobinta baki ɗaya Wataƙil sai sun fara aiki ga dangadan sannan za a ji ɗuriyar su kan lamuran ƙasa lokaci dai shine zai fayyace komai amma kafin haka tuni majalisar ta tara ƙarƙashin jagorancin sanata ahmed lawan ta amince da wasu mutane ashirin da sabon shugaban ƙasa bola tinubu ke son naɗawa a matsayin masu ba shi shawara na musamman ko da dai cikin wasikar da Ahmad Lawan ya karanta a dandamalin majalisar babu sunayen waɗannan mutane da tunubin ke son nadawa amma dai majalisar ta amincewa shugaban ƙasar ya yi wannan naɗi. a gefe guda ita ma majalisar wakilai ta tarayya ta bayyana ƙaddamar da jirgin Najeriya Air a matsayin almundahana da sama da faɗi da dukiyar baitulmalin jama'ar ƙasa hakan kuwa ya fito ne daga bakin shugaban kwamitin kula da harkokin sufurin jiragen saman ƙasar nan na majalisar honorable Nolim Naji wanda ya ce rashin samun cikakken bayanin yadda aka yi aka haihu a ragaya da batun kaddamarwa daga gwamnatin tarayya da ita kanta gwamnatin Habasha da suka yi haɗin gwiwa a wannan aiki ya fito da zahirin cewa lallai an lulluɓo wa 'yan Najeriya kura ne da fatar akuya. Kwamitin majalisar ya bayyana takaici dangane da yadda ma'aikatar harkokin sufurin jiragen sama ke neman yin wasa da hankalin jama'a da har za ta ce wai Najeriya iya an yi taron ɗabbaka sunansa ne ba kaddamar da fara aikinsa ka'in da na'in ba wanda a cewar honorable Naji hakan dai daidai yake da raina hankalin majalisar ma baki daya. Abin mamaki da takaici ma a cewar kwamitin shine yadda hukumar nama ta ce wai wannan jirgi da aka zo aka yi biki hayarsa aka ɗauko kuma an sabunta rubutu ko zanen launin jikinsa ne zuwa irin siffar da aka so wanda bayan bukata ta biya ungulu ta koma gidanta na tsamiya. To wannan kenan. Da hakan ne kuma za mu dawo siyasar jihar Kano wacce kafin shiga labarin rusau ka'in da na'in da kasuwarsa ta fice za mu ɗauki kalaman babban alhaji sagagi da ke zama martani ga Honorable Musa Ilyasu Kwankwaso akan batun wasu kuɗaɗe da tsohuwar gwamnati ta bar wa gwamnatin Abba gida gida a lalitar mulki. Ina ji Musa Ilyasu Kwankwaso na magana cewa an bar wa Abba Kabir Yusuf kuɗi a bankuna bai faɗa ba. To wannan kuɗi ganduje ba yadda ya kwashi kuɗin nan ya kasa. Saura awa biyar ganduje bar gwamnatin jihar Kano irin raran man fetur kuɗi ne ɗan kaɗan aka turo shi amma ya yi waya ya fi sau ɗari akan a saka masa kuɗin nan. Manajan banki yana cewa ba neto Borno ba network aka rike kuɗi aka ƙi saka masa saboda kun tafi kun balla lita gwamnati babu komai wannan kuɗi shi isa aka rike wa Abba kuma Abba da su yake wannan gyaran fitilan titi Abba da su zai yi gyaran gidan ruwa Abba da su zai yi waɗannan gyare-gyare a jihar Kano da su za a fara saboda ba ku bar wa Kano komai ba Ganduje ya so ya kwashe kuɗin nan Allah ya bai ba manajan banki ya rike wannan abu amma ba Alhaji baka ganin cewa kuma gwamnatin taku ta shigo da wani sabon salo na rushe-rushen gine-gine wanda kuma hakan yana ɓata waɗansu al'ummar rai wanda kuma daga cikin waɗannan al'umma ko waɗanda sun ba ku ƙuri'unsu. Wallahi ba ma ƙarya ba ma yaudara da muka zo ca muka ce talaka za mu wa aiki ka zaɓe mu akan wannan duk inda aka yi wani gini ba akan ƙa'ida ba ko aka ba da fili ba akan ƙa'ida ba za mu rushe talaka in ka yarda da wannan ka zaɓe mu talaka ya yarda ya zaɓe mu to me za mu ce. Babban Alhaji Sagagi kenan hadimi a gwamnatin kwankwasiyya ta Abba Gida Gida, kuma da yake ya shafo shi kansa batun rusau idan ba a manta ba a shirin mu da ya gabata, sabon MD na Kanubda ya shiga ofis kuma har ma ya fara aiki. Daga cikin waɗanda suka yi jawabai a wajen miƙa ragamar mulkin hukumar har da Alhaji hussaini Baba AU Aminin gwamna, wanda ke cewa ya san hukumar nan za ta iya taka rawa wajen wa gwamnati kuɗin shiga domin yi wa jama'a ayyukan ci gaba. Wannan gida gidan kuɗi ne, gidan kuɗi ne, faɗa na sake faɗa ba dan komai ba dan ya tsaya ya kwakulo wa jihar Kano kuɗi a yanda za a tafiyar da sha'anin aiki ai kokarin duk hanyar da fali yake tsayawa baya tafiya da wuri ya zama na a canja wannan tsarin ai kokari duk hanyar da za a bi a ga cewar ma'aikata an kyautata musu kuma a kyautata musu idan fayal tabbas yana kwana goma a ofishin md ni ne muku alkawari a halinsa da na sani ba zai fice kwana uku kwana biyu kammala jawabin alhaji Hussaini baba iyu din sai shi ma alhaji ado muhammad dan jummai a matsayin tsohon shugaban karamar hukumar wudil ya yi jawabin godiya ga gwamna bisa naɗa su a wannan matsayi tare da fayyace wane ne md akitar yakubu adamu wajen kishin jihar kano da san ciyar da ita gaba wannan dama da mai girma gwamna ya bamu bisa wannan tunani da ya ɗauko wannan ɗanmu da ya bashi wannan matsayi na san mai girma gwamna hazikin gwamna ne mai tunani mai basira kwarai da gaske wanda ya hanga ya hango ak ibrahim yakubu adam ya ɗauko shi a matsayin abokin aikinsa kafin ya yi wannan dama duk inda gwamna ake ibrahim yakubu adamu suna tare da gwamna kuma komai suke yi na dukkanin ayyuka tare suke ina son ƙara tabbatar da wannan gida cewa ibrahim yakubu adamu za ku same shi mai sauƙin kai za ku same shi mai mutunta mutum za ku same shi mai ɗaukar shawara abin da kawai muke kira a gare ku shine kuma ku ba mu goyon baya da haɗin kai ku ba shi shawara ta gari wadda za a gudu tare a tsira tare sannan kuma a yi wa wannan hukuma aiki a wa jihar kano aiki na alkhairi Alhaji Ado Muhammad Danjumai nan tsohon shugaban karamar hukumar Wudil a wajen shiga ofis ga sabon MD na Kanubda wato hukumar tsara birane. Tsara biranen da sabuwar gwamnati ke ganin cewa akwai kuskure bisa ga wasu gine-gine da aka yi a zamanin gwamnatin baya tare da zargin cewa ta ce fanar da wasu filaye ba bisa ka'ida ba kuma har ma ta fara rusau baji ba gani. Rusau ɗin da wasu 'yan jihar Kano irin su Aminu Danfalke daga kungiyar 'yan Tebura Mall na Kantin Kwari ke cewa son barka da wannan aiki na rushe ƙarya. Allah ya kawo ranar rushe ƙarya a tabbatar da gaskiya da Allah ya mallaka maka gatari na fasa kwanyar kwakwa a azzaluman jihar Kano waɗanda ake raba dukiyar jihar Kano a basu muna miƙa godiyar mu ga Allah muna kuma gode maka wannan buldoza da kake aiki da ita mu za mu ƙara mata mai a ci gaba da rusa ƙarya a tabbatar da gaskiya na kuma sanar da kai 'yan filin parking da layin plaza 'yan tebura suna cikin halin ni'yasu an ta gayyara mu an lalata mana sana'a kuma kuna so aikin ke ya biyo ta kanku da gwamnatin da ta gabata ce ita ta samar da ku yan tebura muna maraba domin lokacin da aka zo aka rushe mana cewa aka yi gwamnati ce ta yi muka ce a taimake mu aka ce yadda aka dama haka za mu sha mu kuma za mu dama a ƙarƙashin abba kabir yusuf a jagorancinsa zai dama musu ruwan darma zai ba su su sha duk wanda ka ji ya ce wannan aikin bai mar daidai ba akwai son zuciya a tare da shi mu aiki ya mana daidai Matashi Aminu dan falke kenan shugaban kungiyar 'yan tebura mall da filin fakin a kasuwar kantin kwari. Haka dai su ma kungiyar matuƙa babaran a daidaita sahu 'yan kwankwasiya suka shigo domin mika godiyarsa ga gwamnatin Abba Gida Gida bisa wannan aiki da ta fara na gyaran jihar Kano tare da roƙon gwamnatin a duba 'yan kungiyar su a batun na naɗe-naɗe da za a yi nan gaba kamar yadda Mustapha Musti ke shaidawa duniya. mu godiya ga mai girma gwamna irin wannan aiki da ya tashi yake gabatar da shi na rushe-rushe sai ta wurare inda aka tsohuwar gwamna ta bata ya zo yake gyarawa mu kungiyar mu ta yan adair sau mu ne muka kasance kaso saba'in biyar na matasan jihar kano wanda suka kifar da wannan gwamnati mu yan adair sau wannan mai girma kwamarar nazifi bike gidan kuɗi ya jagoranci wannan kifar da gwamnatin butiliya din da haka muna kira ga mai girma gwamna mai adalci wanda isan mahimmancin matasa tun da kan kujera wacce za a baya in dai ta shafi sufuri tun da kan kwamishina abin da ya kawo md ssa sa da ta shafi transportation akwai yan adaidai sau gogau tun kan digiri abin da ya yi kasa duk muna da su to amma wannan magana da kake ta rusau da kake ganin kamar gyara ake wa kano baka ganin daga wani bangare kuma cewa akwai al'ummar da suka biya kuɗin guraren nan suka kashe kuɗi suka gina kamar an shiga hakkin su duk mutanen da suka ce za su siya gwamnati ce take ba da kuɗi ta bangaren dama sai ta karba a bangaren hagu Da haka duk su ne suka siya daman mai girma jagora sanata muhammadu rabi musa kwankwaso diya ya gaya musu ya ce duk wanda ya sai wuri irin wannan wuraren to ya tabbata ya zuba kuɗinsa ne a kogi. Mustapha Musti kenan daga kungiyar 'yan kwankwasiyya matuƙa babaran a daidaita sahu a jihar Kano. Idan dai ba a manta ba, gwamnatin kwankwasiyyar ta ce babu gudu babu ja da baya a game da ƙudurin kwato haƙƙin mutanen jihar Kano da gwamnatin baya ta mallaka wa wasu makusanta shafafu da mai. Kuma cikin wuraren da aka kwace akwai asibitin Asiya Bayero, waɗanda kuwa aka fara kaiwa ƙasa da katafila sun haɗa da Haji Kam da masallacin Idi da kuma Daula Hotel, wadda masu zuba jari a sabunta ginin Daula ɗin suka ƙudiri aniyar shiga kotu domin kwato su na rushe musu ginin da suka ce sun bi ƙa'ida kafin fara shi. Sai dai kuma a wajen gwamnatin ta jam'iyyar NPP wannan ihu ne bayan hari ko kuma salo irin na naɗe tabarmar kunya da hauka domin a cewar lauyan jam'iyyar ta NPP barista Bashir Tudun Wuzarci shi kansa kamfanin da yake ikirarin mallakar wannan waje a matsayin haɗin gwiwa da gwamnati akwai ɓoyayyun bayanai da ya kamata jama'a su sani a kansa. wannan kamfanin da suke faɗa lamas din nan idan kai corporate stats din nan a corporate affairs commission zaka gani abin da suke da shi jarin su naira miliyan ɗaya ne to yanzu daidai ne a ɗauki kayan dukiyar al'umma a ce an ba wa mutumin da yake da naira miliyan ɗaya abubuwa ne waɗanda da yawa lauyoyi da kuma waɗanda suke magana a kai da ba su sani ba abin ya kai munzalin da idan aka bude aka kalle shi ya kamata a ce ma an ba wa gwamnatin nan sufficient recommendation recommendation. wai matsayinka na lauyan shi zababben gwamnan kano sai aka so wannan gine-gine kada ku rushe maimakon haka ku kwashe kayan ku gyaggyara shi ya zama wani guri da za a amfana gudun asarar barnar dukiya da aka yanzu ai ba a gyara barna da barna idan ka zo yanzu ka dora akan abin da yake akan barna ai barna ce kuma ya danganta da mai gwamnati take so ta yi da guri saboda haka wanda bai ji kunyar ya ki bin umarnin kotu ba yanzu ba zai zo yana complain cewa an yi abin da bai dace ba wannan duk abubuwa da ake yi daidai ne da shari'a kuma an bi ka'ida na shari'a. Barista Bashir Tudun Wuzirci kenan lauyan jam'iyyar NNPP a jihar Kano. To amma jin hakan ya sanya kowanne gauta faɗaɗa komarta domin ji daga bakin wasu lauyoyin su ma masana dokar ƙasa, inda barista Umar Usman baito ke cewa tabbas daga inda 'yancin ka ya tsaya daga nan na wani ya fara, inda ya abatu ne na dokar gine-gine da filaye a jihar Kano. Akwai dokar da ta kafa hukumar Kanubda mai suna Kano State Town Planning and Protection Authority ta shekara ta 2011. To wannan doka a ƙarƙashin sashi na goma sha biyu ta hana dukkan wani ɗan adam ko wata ƙungiya su zo su fara gini a cikin birni ba tare da sun nemi sahalewa da izinin gini a hannun hukumar Kanubda ba. To kuma a sashi na goma sha uku sai ice duk mutumin da i fara gini ko wata ƙungiya ƙungiya da ta fara gini a cikin urban area ma'ana cikin birni ba tare da sahalewar hukumar kanubda ba to ita wannan hukumar kanubda tana da alhaki a kanta cewa wanda izo i fara wannan ginin ba bisa ka'ida ba to dole ta ba shi notis. na cewa abin da kake yi ba daidai ba ne kuma kai da kanka ka rusa wannan abin da ka gina a iya kwanakin da notis din ta kulla cewa mutum ya cire development ginin da ike yi ba bisa ka'ida ba to wannan sashi kuru-kuru ya nuna cewa ita kanta hukumar ta kanubda ba ta da hurumi ha kawai ba ta tare da ta ba wa mutum notis ba ta zo ta shiga wajensa ta rusa masa ko da ko wannan ginin ya yi shi ne ba tare da samun sahalewa daga ita hukumar kanubda da take ba da laisisin din izinin yin gini a cikin urban area cikin birni ba Barista Umar Usman ɗan baito kenan lauya mai zaman kansa a jihar Kano, wanda rufe bakinsa ke da wuya sai maka jiyo taron manema labarai da ita ma jam'iyyar APC ta yi, tana yin tur da Allah wadai da wannan mataki na rusau mara kan gado da gwamnatin Kano ke yi. Cikin wani zaman ganawa da manema labarai a Kano, mataimakin shugaban jam'iyyar ta APC Alhaji Shehu Mai Gari ya ce matsayin Kano babban gari kuma cibiyar kasuwanci a yankin Arewa da ma ƙasashen yammacin Sahara. Rushe ire-iren waɗannan gine-gine babbar annoba ce. ce. Mai gari ya ce ya kamata gwamnati ta fahimci girman kuskuren da take aikatawa domin rusau ɗin ya janyo asarar biliyoyin naira ga wasu sannan ya janyo wasu sun rasa hanyoyin neman abincinsu wanda dole a yi kira ga masu hankalin jihar nan su taimaka da addu'a akan wannan mummunan yanayi da gwamnatin jihar ta jefa al'umma. Mataimakin shugaban jam'iyyar ya kuma roƙi dukkanin waɗanda suka yi asara a dalilin wannan rashin sanin ya kamata na sabuwar gwamnati da su yi haƙuri kuma su tanadi dukkanin bayanai da za su yi musu amfani a idan doka tare da neman diyya akan asarar da aka janyo musu. Kuma bai gushe ba ya yi kira ga iyayen yara da su tsawatarwa da 'ya'yansu akan yadda masu rusa wuke amfani da su wajen sace dukiyar jama'a da sunan ganima. Wannan abin da gwamnati jam'iyyar NNPP ta bujiro da shi na zalunci ya sa matasa sun zama barayi 'yan fashi domin an wayi gari an ga suna yawo da makamai suna fasa shaguna suna kwashe kayan al'umma a nan jam'iyyar apc reshen jihar kano tana kira ga iyayen yara musamman matasa da su tsawatar wa 'ya'yansu da kar su ci gaba da zama waɗanda gwamnatin NPP za ta ci gaba da amfani da su wajen ɓarnata kayan al'umma. Haka kuma jam'iyyar APC tana kira ga jami'an tsaro da su tsaya a kan ayyukansu na kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Honorable Shehu mai gari kenan mataimakin shugaban jam'iyyar APC a jihar Kano. Yanzu dai a nan za mu jingine wannan batu sai kuma a shirye-shiryenmu masu zuwa nan gaba ma dora, wanda kafin hakan za mu ci gaba da jin tsokacin mutanen akan sauran harkokin siyasa. A Da'ulla Baba News ya leko dauke da jawabin godiya ga Honorable Murtala Salagaro bisa yadda har yanzu yake ci gaba da tiritiri da 'ya'yan jam'iyyar APC. Yau dai abubuwan da ake yi na faɗuwar jam'iyyar APC a jihar Kano idan ka ga yadda kuma da Alhaji Murtala Salagaro yake taimakon 'yan jam'iyyar ake taimakon Al'umma jihar Kano kai ka ce ma shine ma zama zababben gwamnati jihar Kano shi yasa mai girma honorable Awwal Yahaya Dorayi shine sarkin yakin komanda Murtala Silangare na Dorayi ina mai tabbatar da Al'umma jihar Kano ya tsaya tsayin daka domin kare mutunci da mutuntakar mai girma komanda Murtala Silangare dan haka kira ga mai girma Murtala Silangaro ka janyo honorable Awwal Yahaya Dorayi a jikin ka ka bashi sarkin yaki ingantacce na karamar hukumar Gwale baki dai naka to baka ganin kuma cewa yanzu shi kansa ya karkata neman yadda za a saita rayuwa duba da cewa yanzu babu gwamnati a hannu duk da ba gwamnati ai ka san wanda ya gaji arziki baya iya tabbatar da al'umma cewa ba zai musu abubuwan alheri ba shi mai girma kuma da mutala salan garo da honorable awal ya yi sun gaji arziki shi yasa kullun da gwamnati ba gwamnati za su iya mai da hankali su taimaki al'umma ku yadda kake ba da gudunmawa akan tafiyar mai girma kuma da mutala salan garo honorable awal ya dore sai Allah saka maka da alheri Allah ubangiji ka kawo maka barabu matashi ya da'ullah baba news kenan dan jam'iyyar APC a Kano Da yake mun shigo fagen masu yabo, bari mu leƙa yankin Ungogo da Minjibir wanda muka ji Yusuf Bala Bacirawa na yaba wa wakilin Minjibir da Ungogo mai barin gado Honorable Sani Ma'aruf mai wake bisa yadda ya hidimtawa jama'arsa a wannan zango da ya shafe yana wakiltar su. Wanda ya yi breaking record da aka kirkiri ita wannan constituency ba a taɓa samun mutumin da ya kawo alkhairai masu ɗimbin yawa kamar sa ba. Wannan karo kusan na shida zuwa na bakwai a ya zo ya yi empowerment na ababen hawa an raba manyan motoci da kuma ƙarin hilux latest 2020 wanda aka ba wa division ɗin ungwago da division ɗin minjibir da sauran 'yan uwana mutum goma da aka haɗa mu aka ba mu mota kowa ɗaya akwai saura kuma da aka ba wa a daidaita sahu aƙalla mutum talatin duba da irin yanayi na zaɓe da aka tsinci kai amma hakan bai karya masa gwiwa ba ya ci gaba da taimakon mutane Alhaji Yusuf Bala Bacirawa kenan ɗan siyasa a yankin Ungwaggo da Minjibir. A yayin da yake yaba wa ɗan majalisar su mai barin gado, su kuwa mutanen ƙaramar hukumar Kumbutsu lekowa suka yi suna yaba wa sabon ɗan majalisar su na tarayya. Bisa yadda ya jibanci lamuran ɗalibai wajen biya musu kuɗin jarrabawa, kamar yadda Nura Elwai gurin gawa ke shaida wa duniya. Dan majalisar mu da muka zaɓa yau shi ne ya ce mutanen da suka faɗi a kwalfayin yara kowace maza ba aka biya mutum goma mutum ɗari da goma haka aka biya adawa yau suna nan za je su zana jarabawa shine mutanen kumbotsa suka ce to wannan ya zama wajibi mu zo mu wa dan kawo godiya Allah ya tabbatar da alkhairi da kuma wannan bowl bowl din da ake gina a kowace mazaba wannan fa ba a je ofis ba saboda haka muna godiya mun san Allah din aka je ofis wannan so mun tabu ne ka ce tun da ake a karamar hukumar ku ta kumbo ba a taba samun makamancin irin wannan ba har shugabannin da suka shuɗe a baya kenan a to ai yan kumbotsa sun sani duk sanda na yi magana ina magana ne da yawunsu kuma akan abin da ya dame su 'ya'yansu sun fada a jarabawa yau dan kawo ya biya wanda a baya irin wannan damar suka dinga nema ba su samu ba yau Allah ya kawo mana saboda haka kowa ya kwantar da hankalinsa kumbotse yau ta fada nan da ya dace kaf Kano babu dan majalisa koma baya wanda ya fadi da kuri'u aka ninka shi so hudu sama da na kumbotsu Matashi Nura yalwayi gurin gawa kenan ɗan siyasa daga yankin Kumbutsu. Kafin mu naɗe tabarmar shirin bari mu leƙa kasuwar wafa ta 'yan canji wadda sabbin shugabanni suka karɓi shahadar rantsuwa har ma sabon shugaba Alhaji Sani Salisu Dada ke neman haɗin kan dukkanin 'yan kasuwar domin ci gaban su baki ɗaya. Muna kira ga al'umma wannan kasuwa kofa a buɗe take duk lokacin da aka ga akwai wata shawara za a samu ci gaba a cikin kasuwa to muna murna da wannan shawara a zo a yi ta. Sannan kuma muna kira ga membobin wannan kasuwa babu wata kungiya da za ta tafi ba tare da kuɗin shiga ba ko ita kanta gwamnati babu kuɗi ba za ta yi ba kungiyar nan kamar yadda shugaba wanda ya sauka yanzu yake bayani tana da matsala na kuɗi yadda za a gudanar da ita kuma ba abin da zai tafi dole sai da kuɗi muka yi shawara da ni da esko na karan farko dai domin a tafiyar da wannan kungiya muna so ta ci gaba ni a matsayina na ciyaman na ba kungiya kyautar naira miliyan ɗaya za a sa a cikin akawun ɗin kungiya za a kashe ta domin ci gaban kungiya ya hada da tsaro da shara da kuma wasu matsaloli da za su iya tasowa kungiya Alhaji Sani Salisu Dada kenan sabon shugaban kungiyar 'yan kasuwar canji ta wafa da ke Kano. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. Masu sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da ke jagorantar shirin da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayo, Adam Suleiman, Abdullahi Lawal Alhatu da Umma Suleiman, Ibrahim Ishaq dan uwa da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.